sannan kuma daidai wannan rana ce kenan a ainihin ya zama wafatin sayyida hajjatar kubra salamullahi alaiha ainihin matar manzo Allah sallallahu alaihi wa ali ta farko wadda kuma ya shekara goma sha biyar tare da ita ita ce kuma uwar 'ya'yansa duk sai a madina mariya alkibdiya ta haifi ibrahim mu'azzam wanda bai rayu ba amma sai da ta zahara ita ta rayu a cikin yayanta kuma hanyanta aka gaji manzo Allah sallallahu alaihi wa akwai magana dangane da sai da khadija ya kamata a ci ainihin an tuna da ita a lokacin wafati amma ba mu da lokaci to sallallahu sallam muhammadin wa alihi